Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu tsaye a tashar VOA Africa biyar sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalal da kuma niyya murya arewa. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel tare Ibrahim ka almasi garba muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Cikin shirin namu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar 'yan kasuwa sun fara korafi akan rashin samun ciniki sakamakon fatara da al'umma ke fama da ita. Haka kuma muna ɗauke da sharshin jaridan Ghana da kuma ra'ayoyin da kuke ajiye mana. sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Usman Ahmad Kabara zai gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. 'Yan sandan Afghanistan sun ce akalla mutane bakwai sun halaka sannan wasu talatin sun samu raunuka. bayan da harin nan da aka ɗauki kimanin sa'o'i goma ana kaiwa a wata jami'ar amurka da ke kabul babban birnin afghanistan ya zo ƙarshe a yau dinnan alhamis cikin waɗanda suka mutun har da wani mai gadi wani malami ɗan ƙasar waje na cikin waɗanda suka samu raunuka a cewar babban jami'in 'yan sandan birnin kabul abdulrahman rahimi harin wanda aka fara da tarwatsa mabamai da misalin karfe shida da rabi na yamma agogon wurin ya janyo musayar wuta da jami'an tsaro na tsawon sa'a guda jami'ai sun bayyana harin da mai ɗaura kai 'yan sanda sun ce akalla mahara biyu sun mutu wani ɗalibi da ke makale cikin jami'ar ya gaya ma kafar labarai turutus ta waya cewa da shi da wasu mutane da makale cikin wani aji ya ce suna jin karar wutar bindiga daga waje shi kuwa wani ɗalibi da ya tsere masud Hussaini. ya gaya ma associated press cewa shi ma sai da ya makale tare da wasu ɗalibai a wani ajin inda suka tare kofar da kujeru da tebura ya ce daga bisani sun lallaba sun sulale ta wata ɓoyayyar kofar jami'ar da ke arewa sakataren harkokin wajen amurka jan kerry ya jinjina ma kungiyoyin sa kai da ake aiki a najeriya saboda himmar da suke bada wajen haɓaka al'ummomi da yaƙi da rashawa da cin hanci da sauran matakan gina ƙasa Kerry ya gana da wakilan kungiyoyin yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma wata tawagar 'yan mata da ke cikin shirin nan na musamman na kimiyya da fasaha da injiniya da kuma lissafi wanda ake kira STEM a takaice a ofishin jakadancin Amurka da ke Abuja babban birnin Najeriya a jiya Laraba. kungiyoyin rajin yaƙi da cin hanci a Najeriya da sun buƙaci keri da ya taimaka a hanzarta maido da biliyoyin dalolin da jami'an gwamnatin ƙasar suka wawure. Sun yi imanin cewa kuɗin da aka sace na bankunan kasashen yamma ko kuma wasu kadarorin bankuna a kasashe irin su amurka da birtaniya da switzerland da kuma wasu kasashen turai keri ya gaya ma kungiyoyin cewa batun kwato kaddarori al'amari ne mai wani tsari da ke da matukar wahala to amma gwamnatin amurka na da wasu lauyoyi da akantoci da ke aiki a kai mataimakin shugaban amurka joe biden ya ce fadar shugaban kasar amurka ta ƙudiri aniyar sauraron duk wata shaidar da turkiya ta iya gabatarwa kafin ta yanke shawarar ko za ta miƙa mata malamin addinin musulunci na mai suna faithullah gulen gulen dai na zaune ne a jihar pennsylvania da ke gabashin amurka kuma turkiya na buƙatar a miƙa mata shi ba tare da ɓata lokaci ba tana mai zarginsa da shirin juyin mulkin nan na watan jiya wanda bai yi nasara ba zargin da malamin ya ƙaryata biden ya gana da wato jiya laraba da shugaban Turkiyya rajab tayyip erdogan ya yi ƙoƙarin sanya erdogan ya sassauto game da nuna ɓacin ransa ta wajen bayyana yadda kotun amurka kan buƙaci ƙwararen hujjoji kafin a miƙa ma wata ƙasa mutumin da take buƙata. bukata ya ce masu gabatar da ƙara na buƙatar su nuna ma alƙali abubuwan da ka iya zama dalilan aukuwar al'amari kuma wani sa'in kotunan kan ba a hankali ne biden ya yi nuni da yiwuwar a tsige shugaba barack obama muddin ya ba da umarnin ta sakeyar wani ɗan ƙasar waje ba tare da cikakken ba'asi ba firaministan turkiya binali yildirim ya ce muddin aka ɓata lokaci wajen ta sakeyar gulen zuwa turkiya tufa dangantakar amurka da turkiyya za ta yi tsami baidan ya ce ya fahimci bacin ran turkiyya ya kuma kara da cewa amurka fa ba ta da wata niyya ta kare duk wani mutumin da ya yi wani abin da ka iya yin lahani ga kawarta girgizar kasar nan da ta kada yankin tsakiyar kasar italiya jiya laraba ta halaka mutane akalla 247 tare da raunata wasu kuma 360 a cewar cibiyar kare jama'a ta Italiya a yau dinnan Alhamis. Firaminista Matthew Renzi ya yi amfani da jirgi mai saukar ungulu wajen tafiya wuraren da abin ya faru, inda ya gaida masu aikin ceto. Renzi ya kuma tattauna da ministan ayyuka da kuma shugaban cibiyar kare al'ummar, amma ya ki bayyana wa manema labarai komai. Ya ce, Yanzu ba lokacin magana ba ne, tun farko Renzi ya ce babu wani iyali ko birni ko gari da za a ki kula da shi. hukumar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta amurka ta ce karfin girgizar ƙasar ya kai shirya ɗigo biyu ma'auni kuma tushen girgizar ƙasar na wani wuri mai nisan kilomita goma kudu da maso gabashin garin nosiya labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A jamhuriyar Nijar 'yan kasuwa sun fara korafi akan rashin samun ciniki sakamakon fatara da al'umma ke fama da ita. Lamarin da masu mulki ke dangantawa da halin matsin tattalin arziki da ake fuskanta a kasashen duniya baki daya. Ko da yake masana tattalin arziki sun ce batun na da nasaba da rashin iya mulki. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulamu Mina Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. bisa la'akari da yadda yawan masu sayayyar ababen masarufi irin na bukatun ɗan adam na yau da kullum ke raguwa kusan a kowace rana ya sa 'yan kasuwa gano cewa halin fatara ya kara kamari fiye da shekarun baya a ƙasar nijar kamar yadda wani dan kasuwar da muka zanta da shi ya shaida min eh, misali a ce mutum yana samun jika biyu a wuni ko jika uku na sefa to za a gaskiya da wuya ya samu maka dala ɗari ko jika kenan ka gani abubuwa sun canza dan akwai ranar da zaka je ka zauna ma haka zaka tashi wallahi can ba a samu komai ba. Halin talauci ko na rashin kuɗin da aka shiga a baya-bayan nan wani abu ne da ya ja hankulan masana a fannin tattalin arziki waɗanda kuma ke yi wa lamarin fasara irin wacce ta jibanci harkokin hada-hadar shigi da ficin kuɗi daga aljihun gwamnati zuwa na jama'ar ƙasa. Dr. Soli Abdullahi wani masanin tattalin arziki na bin diddigin wannan matsala. 'Yan kasuwa su aiki suke yi da kuɗaɗen masu ayyuka in aiki kake cikin kamfani masu zaman kansu in aiki nake na gwamnati kana samun albashi da wannan albashi ne zaka zuwa in wata ya mutu ka je ka sayi shinkafa ka sayi eh, eh, sabuni ka sayi duk abin da ke kayan masarufi an fara ganin yau ma'aikatan gwamnati suna samun latti cikin samun albashinsu abin da ba a sani ba da lokacin da Muhammadu iso ya ɗauki ikon shi shi zaki ganin yau cikin ƙasar tsohin kuɗi sun yawa na takardu kuɗi waɗanda suke na ƙarhe sun fara sulɓewa duk wa'annan wato alamomi ne na bala'i da rashin kuɗi cikin ƙasa. Sai dai masu ra'ayin gwamnatin ta Nijar irin su Alhaji Asmana na kallon wannan matsala tamkar ruwan dare gama duniya. Matsalar tattalin arziki ta shafi duniya Nijar ma mu alhamdulillah ɗiban makwabcin mu ƙasa Najeriya irin halin da ake ciki yanzu. wani abin da ƙwararru ke ɗauka a matsayin hujjar da ke zama masababin da baibayewar tafiyar tattalin arzikin Nijar a 'yan shekarun nan shine. Kana ganin yadda gidaje suke tashi ko ina cikin yamai da an yi sati guda sai ka ga an muka eh, gidan hawan sama ya kai hawa goma. Ka rasa ina mutane suka samu kuɗin. To ai kuɗin gwamnati ne wannan. A nan ma kakakin jam'iyyar PNDS mai mulki ya ce batun ba haka yake ba. Je ka bincika a cikin karkara, je ka bincika a cikin birane ayyukan da aka yi. To, mi da ciki, an yi bincike a cikin sai. kaga matsayin da Nijar ta samu ai ya kamata mutane ku yi aiki da wannan matsayi wanda ga inda aka sa Nijar bisa suma mundial ai ba ɗaya bane da wanda aka ake da me shakfuwa mutane su ce an yi alaman da hana wani alaman da hana dama dai tun lokacin da ministan kudin kasar nishar saidu sidibe ya gargadi 'yan majalisar dokokin kasa akan karancin kudin da ake fuskanta a aljihun gwamnati a yayin da ya bayyana a zauren majalisar dokoki a watan afrilun da ya gabata akan bukatar aiwatar da kwaskwarimar tsarin kasafin kuɗi wasu 'yan nishar suka fara zillumin yiwuwar fuskantar tsaikon biyan albashin ma'aikata kamar yadda malaman kwantaragi suka tsinci kansu cikin irin wannan hali a yanzu haka. Sule Mamuni Barma, muryar Amurka daga Yabai a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Malam Sule, kafin mu je ga mu na gaba sai a shakata da wannan wakar. Malami ya haya tintini na shirin ruwa soja, inna ba da sunana sai a ce da ni soja, ba marar ido a ciki sai har a yanzu kogo abu mai girma taimake ni dan in zama ginshiki na al'umma in shige cikin manyan jaruman mazan fama duk da ba ido gunda ga ba zan ji tsoro ba To madalla, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Yanzu haka agogon muna cewa karfe uku da minti goma sha biyu na dare. Ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon zamu karkare hirar da muka faro ne makonni biyu da suka wuce da Isiyaku Adamu Gombe, shugaban kungiyar makafin Najeriya, wanda yake nan Amurka a wani shiri na yali wanda ake koyar da matasa shugabanci da kuma sana'o'i, wanda yanzu haka yana nan a cikin Amurka. Malam Ishaku Adamu, akwai binciken da kuke ku gane mecece matsalar ku ya za a ku warware ta duka ɗaya ko in ce kifa ɗaya kwala? Kwarai da gaske muna haɗa kai da kamar mu a kungiyar makafi muna mu'amala da kungiyoyi na ƙasashen waje wanda kuma suna ba mu zarafi mu fahimci me yake faruwa a wasu ƙasashe na duniya kuma yaya za mu yi mu shigo da shi misali a a Najeriya domin mu kawo canji. Misali zuwa na nan kasan akwai wanda muke aiki da su domin mu fahimci cewa yaya ne nakasassun Amerika suka samarwa kansu yanci. Abin da muka fahimta shine halin da nakasassun Najeriya suke ciki a yanzu nakasassun Amerika da na wasu kasashen da muke ganin sun ci gaba yanzu sun yi fama da shi a shekara hamsin ko kuma sittin da ya wuce misali eh. su ma da akwai wanda muka yi magana da ita yanzu tana aiki a usaid hmm. ta ce min lokacin da ta samu nakasa za a kai ta makaranta hmm. kusan malamin makarantar da ya ganta ya ce ba za ta shiga makaranta ba saboda gurguwa ce aka hana ta shiga makaranta a nan hmm. amerika aka yi so bayan nan akwai gine-gine wanda idan na kashe je shiga za a ce masa ba zai shiga ba saboda baya da za a yi shiga wannan mm. saboda haka sun faso. amma daga baya su kasassun su suka haɗa kai mm. kuma suka jajirce musamman tsoffin sojoji wanda suka dawo daga yaƙi wasu sun makance wasu sun kafa ta fita wasu hannu ya wasu kafa ta fita yawa aka zo aka haɗu ga baki ɗaya aka karfe aka da karfe. Mm. kuma suka yi jajirce suka shigo da kungiyoyi wanda ba na nakasassu ba domin misali idan kace ko kungiyoyin nakasassu ku kaɗai za ku yi gwagwarmayan mm. wani lokaci abun yana ɗan wahala Ah. sai suka shigo da wasu kungiyoyi na fararen hula mm. wanda suna da karfi mm. kuma suna faɗa a ji a cikin kasan amerika suka shigo da su kuma aka dinga bibiyan 'yan siyasa abu na kira lobin mm. kan cewa to ga halin da muke ciki me ya kamata a yi bayan nan a alif da sittin da biyar suka fara samun doka na farko wanda ya dan canja musu rayuwa duk da cewa ba su kai gaban yadda suke so ba so bayan nan a alif tsayitar da saba'in suka ci gaba da zanga-zanga a wani manya-manyan zanga-zanga da suka yi na zama misali kamar a san francisco sanda suka yi kwana ashirin da biyar suna zazzanne a kan titi da kuma gine-ginen gwamnati hmm. mutanen gari su suke kawo musu abinci suna goya musu baya kan cewa su ga halin da suke cikin ma dole a samu mafita so daga baya dai ita gwamnati ta gaba sarki sai allah ta ta dan kara hmm. inganta wannan dokan duk da ma cewa ba su kai inda suke so ba mm. so in takaice maka labari har sai a alif ɗari tara da casa'in mm. kafin nan nakasun amerika suka samu doka wanda suke kiranta ada ko kuma american with disability mm, act wanda ita ta canja musu rayuwa duk wanda zai yi gini duk wanda zai yi gini in dai na al'umma ne dole ya ya yi inda gurgu zai shiga da kuma inda mara gani zai shiga abin da za mu koya da kaɗan daga ciki shine gwagwarmaya abu ne wanda yana ɗaukar lokaci wani lokaci hmm. kuma sai an haɗa kai kar hmm. makaho ce shi kaɗai zai yi kar gurgu ya ce shi kaɗai zai yi kar hmm. kurma ce shi kaɗai zai yi gaba ɗaya sai an haɗu dole sai an shigo da wasu ƙungiyoyi masu ƙarfi na cikin gida akan cewa a fahimtar da su kan cewa fa harkar kasa ba tausayi ba ne yanci haka kuma dole a nema wani nakarsun nan yancin su idan hmm. mutum ya yi kare ga cewa ya tausaya musu ne ko hmm, kuma yancin su ne yancin su ne ya basu yadda hmm. kuma ake ba kowa yancin su su ma sun cancanta a ba su ma yanci so da irin wannan gurmen za a yi kuma a zanna a tsara dokan a cikin a bisa ilimi a bisa kuma darasin da wasu kasashe suka koya kuma a shigo da shi tsarinsa a kasashe irin namu na Najeriya. Cikin minti ɗaya. za ka iya gaya min me ya kawo ka amerika za iya gaya min yaya ganawa ku da shugaban kasa amurka ta yi gaba ku na kungiyar ku da kuka zo um, alhamdulillah na zo amerika akwai wani tsarin da shugaban kasan amerika ya kawo a aka fara shi a biyu da sha hudu wanda ake kira mandela washington fellowship award ko kuma tsari ne wanda shi shugaban kasan amerika ya shigo da shi wanda ake iban matasa daga afirka mm. ake kawo su nan mm. a kawo su jami'o'i a nan amerika domin su zo su koyi harkan shugabanci da kasuwanci da kuma gudanar da jama'a hmm. so kamar yadda ka sani bayan da muka ji labarin a dubu da sha hudu mutane sun sassaka aka ɗauki mutum ɗari biyar hmm. a dubu da sha biyar ma aka yi mutum ɗari biyar amma a bana an ɗauki mutum dubu ɗaya daga ƙasashen afirka gabaki kuna ne daga najeriya mu mutum ɗari ɗaya daga Najeriya. Mutum nawa daga Arewa? Gaskiya ba mu da yawa, amma dai na san akwai mutanen akwai mutanen Kano, akwai Maiduguri, akwai ɗan sauransu, amma dai duka wannan ba wani. Kun kai hamsin? daga ko da wasa ba za mu kai hamsin ba gaskiya daga arewa ba za mu kai hamsin nakasassu nawa ne a cikin guda dubun nan nakasassu nawa kuka gani akwai nakasassu guda hudu daga Najeriya a cikin ɗari amma dai ban amma hmm. gaba ɗaya cikin dubun za mu kai mu talatin da wani abu. Kun yi kaɗan ne a masu ilimi yasa aka ɗauki ƙwaya hudu kacal daga cikin ɗari mutane. Akwai abu cikin uku na farko wasu ma ba su san bayanan abubuwan muna ƙudin misali kaga misali a ƙungiya ta da yake mu a ƙungiya mun tashi tsaye kamar kungiyar makafi mun faɗakar da mutanen mu kaga hmm. makafi uku suka zo a cikin na kansu da kuma are. Ɗayan wani iri ne. na ɗayan wani irin na kasa yake da ita na kurmiya ce daga eh, kurma ce eh. eh daga nasarawa na gani eh, to amma sauran guda ukun duka ah, makafi ne so domin kungiya ta wayar da kan mutane kuma dole zaka cika form out abu ne wanda gasa ne kwarai da gaske wanda ake mm, yi dan akalla a Najeriya wanda suka nema mutum dubu goma suka cika neman to amma mm. a ciki aka tace aka tsame aka samu mutum ɗari suka zo to mm. kaga ba abu ne mai sauki ba mm. da yawa an ciccika amma in har baka cancanta ba tunda su gwamnati Amurka su suke bincikawa to ba zai yi ba yaya ganin ubaman ku ya kasance sai ga shugaban kasa ya dan sa dan tai din shi dan laye wuyar shi ya dan nannade hannun rigarsa yana gaban ku yana ta wasa da dariya da ku ya ka kalli abun yaya a matsayin kai da kake da zaka ce bukata ta musamman ya ka ji kwarai da gaske na farko alhamdulillah mun samu dama mun sha hannu da shi hmm. mun gaisa hmm. kuma ya dauki akalla awa ɗaya da rabi yana amsa tambayoyi hmm. wato abin da na fahimta shine shugabanni a nan idan shugaba ya zo gurin al'umma ba wai kawai zai yi jawabi ya koma ya zanna a masa tafi ba idan ya yi jawabin minti goma ko sha biyar to zai kwashe akalla awa ɗaya yana ba mutane dama ka daga hannu kamar duk tambayan da kake so kuma ya baka amsa sosai kuma abin da muka yi kenan da shi shugaban kasar Amerika mutane suka tashi suka yi tambayoyi kai wasu tambayoyin ma ba za ka yi tsammanin ma sai misali akwai wanda ya tambaya daga Congo mm. yace ya kamata Amerika ta daina abun nan ko kuma kasashen yamma su daina abubuwan da suke kasashen Afirka wajen yaƙi da su da mm, katsalandan naji wannan da katsalandan mm. to ka ga kuma ya dauki a cikin kwanciyar hankali yayi jawabinsa ya bada martaninsa kwarai da gaske kuma ya faɗi burace-buracensa daga kasashen afirka ga yadda ake so a ci gaba mm. wanda gaskiya mu a kasashen mu ba za ka taba samun shugaba ka masa tambayoyi kana masa magana yana amsawa ba ko da wasa wannan ba zai faru ba amma shugaban kasa amurka shi in ka daga hannu ma shi zai ce to wane ta. Mm, na ga wani ma zai ce mika maka abin magana zai mika masa abin mm, magana kuma kai magana a yi dariya a yi komai a tambaye shi tsarin iyalinsa ya yake yi da gidansa ya yake yi da shugabancinsa ya yi zama kaza abu ne gaskiya wanda mun koyi abubuwa da dama muna fata kuma Allah ba mu ikon kwatanta irinsa idan mun to yanzu me me ka dunkula za ka kai gida ba na kuɗi nake magana ba me ka dunkula ga mutanen najeriya a matsayin gudunmawa ko kuma mutane musamman masu bukata ta musamman me ka dunkula a takaice me za ka ce mun ka dunkula babban abun da na koya kafin kafin mu gana da shi mun yi kimanin wata ɗaya da wani abu a jami'o'in da aka tura mu ina mm. je indiana na yi mun koyi tsarin shugabanci ko mun haɗu mm. mutane da dama na farko abin da na fahimta shine shugabanci akwai saurare mm. duk abun da za ka yi kar ka ce kai ka fi kowa sani sai ka saurari mutum sai ka saurari mutane kuma ka zanna ka musu bayanin abin da ake ciki mm. gaskiya wannan na fahimci abubuwa da dama a ciki na biyu kuma mu kama kungiyar mu mun samu mun kulla alaka da kungiyoyi da dama da kuma mutane wanda muke ga Allah yadda mutanenmu mu za su ci gajiyansa idan mun koma gida wanda suka ba mu dama kullum mu tuntube su kuma suna shirye su taimaka mutanen mu a kungiyance mm. Allah yadda. Eh, shirin na kasa ba kasawa ba da mu mutanen Najeriya musamman 'yan arewa muna alfahari da irin ku sosai Isiyaku mun gode. A madadin Isiyaku Adamu Gombe shugaban kungiyar makafi ta Najeriya wanda yake nan Amurka a yanzu haka yana wani kwas na koyar da matasa sana'o'i da kuma harkar shugabanci. wanda ya tattauna tare da shirinmu na nakasa ba kasawa ba. Julie Leathers Gresham ita ce ta haɗa mana sauti. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na Murar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. A gaida na Kabara yanzu kuma sai sharhin jaridan Ghana. zan fara shirin jaridu ne da jaridar daily graphic wacce ta yi kanun labarai mai cewar ma'aikata na hukumar wutar lantarki ta ghana suna barazanar ɗauke wuta a faɗin ƙasar baki ɗaya a ranar juma'a don nuna rashin amincewarsu da yunkurin da gwamnati ke yi na mika hukumar ga 'yan kasuwa Jareja ta ce ma'aikatar da sun lashe takobi sun sun jefa ƙasar cikin bakin duhu idan gwamnati ta ci gaba da ƙaddamar da bukin miƙa ma'aikatar wutar lantarkin ga 'yan kasuwa jaridar telegraphic ta ce shugaban ƙungiyar ma'aikatan na jihar volta stephen novizozo ne ya bayyana hakan a wata hira da ya yi da 'yan jarida jaridar ta ce a cewarsa za su ɗauke wutar lantarkin ne don janyo hankalin jama'a akan wannan mataki da gwamnati ke ɗauka wanda zai iya jefa ƙasar cikin damuwa sai kuma jaridar Ghanaian wacce ita kuma ta rawaito kira da ministan harkokin jinsi da kananan yara da kare jama'a Nana Oyelita ta yi cewa ya kamata a ɗauki mataki na ƙara yawan mata a cikin shawarwarin ƙasa. Jaridar ta ce ministan ta ƙara da cewa akwai buƙatar a kawo mata a sahun gaba a zaɓen wannan shekarar 2016. jaridar Ghanaian Times ta ce da take hira da ma'aikatar dillancin labaran Ghana. Ministan ta yi kira da a karfafa gangamin ba matan Ghana daman shiga sahun gaba a harkokin siyasa don karfafa da'awar ingiza mata kafin shekarar talatin wacce aka tabbatar a birnin Beijing. Jaridar ta ce ministan matan ta ce bisa wannan da'awa ta Beijing akwai ajanda na ganin nan da shekaru goma sha biyar masu zuwa matan Ghana na sahun gaba a harkar tafiyar da ƙasa. idan muka lika jaridar da chronicle za mu ga ta yi kanan labarai mai cewar wani mawaƙin ghana ya rera wata waƙa a matsayin gudunmuwarsa ga samun zaɓen bana cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya jaridar da chronicle ta ci gaba da yin sharhi tana cewa nahiyar afirka ta shahara wurin yawan samun tarzoma a lokacin zaɓe ganin wannan tarihin don gane ta kauce ma wannan hargitsi. Shahararren mawakin Ghana nan Obi Basilai ya fito da wannan waka don shelartar da zaman lafiya a lokacin zaben bana. Jaridar da Chronicle ta ce wannan waka mai take Ghana Plus Peace wato Ghana da zaman lafiya wadda aka kaddamar da ita a birnin Accra tana jan hankalin jama'a kan zaman lafiya kafin zaɓe da lokacin zaɓe da ma bayan zaɓen. a fannin siyasa kuwa jaridar delegate ta rawaito hulicin shugaban kasa john ramani muhamman inda yake cewa kada mutanen ghana su jefa kuri'arsu ga babban jam'iyyar adawa wacce ta rarrabe a ƙarƙashin shugabanta mai halin fir'aunanci jaridar ta ce shugaba john muhammad ya yi wannan hulici ne a lokacin da yake zantawa da magoya bayansa a garin bimbila a jihar arewa inda shugaban ke cewa dan takarar jam'iyyar npp ya gaza ɗinka barakar cikin jam'iyyar su, to ta ya zai yi ya haɗa kan ƙasar idan aka zaɓe shi a wani bangaren jaridar daily guardian kuma ta rawaito martani da babban sakataren jam'iyyar adawa mai riko john boydu ya yi inda yake bayyana al'ajabinsa jin shugaban kasa yana cewa ɗan takarar babban jam'iyyar adawarsa ta na na akufa ado bai cancanci zama shugaban kasa ba jaridar ta ce john boydu ya faɗa cewa in dai shi shugaban kasa da ya fito fili ya bayyana kansa a matsayin ɗan gaba koma baya ya iya yayi mulkin kasa to ba shi da hurumin faɗar cancantar ɗan takararsu na jam'iyyar npp na akufa ado. da wannan muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na Ghana. A gai da baba, yanzu kuma sai wasu daga cikin saƙonan da kuke ajiye mana. sunana mudassir muhammad tafawa balewa daga jihar bauchi arewa maso gabashin tarayyar najeriya a hakikanin gaskiya wannan mataki da gwamnatin jihar bauchi ta dauka a kan gidan rediyo eh, power da kuma talabijin na ait na ba su wa'adin mako biyu da su tattare ya nasu ya nasu bar jihar bauchi wannan babu abin da zai kara gwamnatin jihar bauchi face sun surutun bakin jiniya idan yan jiha domin saboda kowa san wannan mataki da suka dauka ba komi ba ne illa iyaka kokarin dakile 'yan adawa a cikin jihar bauchi domin saboda ana so a toshe musu baki ba su da wani kafan da za su iya bayyana ra'ayoyinsu gaskiya mun yi Allah wadai da daukan wannan mataki ba mu ji daɗin ta ba ko kaɗan. Salamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka sunana Gambo Barau Fataskun daga tsohuwar kasuwa garin Fataskun. A yau na so na yi kira da kuma roƙo zuwa ga mai girma gwamnan malaji Ibrahim Gaitan a bisa ganin canjin lokaci da aka yi muke roƙo mai girma gwamna ya ƙara mana lokacin zirga-zirga na keke napep saboda yanzu rana tana a ƙarfe shida tana yi rana ba ta ƙare ba don haka muka ga ya dace mu roƙe shi saboda akwai baƙi masu shigowa akwai 'yan kasuwa suna shiga wani halin haƙula'i. Assalamu alaikum sashen Hausa ni ne Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe. Ina jinjina wa Alhaji Sani Inuwa guru irin namijin kokarin da yake wa talakawa a cikin wannan yanayi da ake ciki na talauci. shine ya tsundumar da dukiyarsa ke taimakon al'umma a karamar hukumar guru ga 'yan siyasa ga ma'aikatan gwamnati ga masu kuɗi a gari amma ba sa taimako mutum ɗaya fita zata a cikin guru lokal gama ai abin kunya ne a ce masu kuɗinmu na gari ba sa taimako yanzu sai malam sani ya fitar da dukiyarsa yake taimakon talaka da kayan abinci amma a ce a gari mutane abin kunya ba sa yin alheri talakawa suna cikin yunwa suna cikin kunci a gari amma a ce mutum ɗaya ne kaɗai ke taimakon al'umma a gurin local government ai abin kunya ne a ce duk girman garin nan namu manyan masu kuɗi nan namu da 'yan siyasa da 'yan kasuwa amma a ce mutum ɗaya ba to ma da lamun gode da sakon da kuke ajiye mana kafin mu kai karshen shirin mu bari mu koma ga ibrahim ya ba mu takaitattun labaran duniya a takaice 'yan sandan Afghanistan sun ce akalla mutane bakwai sun halaka sannan wasu talatin kuma sun samu raunuka bayan da harin nan da aka ɗauki kimanin sa'o'i goma ana kaiwa a wata jami'ar Amurka da ke Kabul babban birnin Afghanistan ya zo karshe yau Alhamis. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya jinjina ma kungiyoyin sa kai da ke aiki a najeriya saboda himar da suke badawa wajen haɓaka al'ummomi da yaƙi da rashawa da cin hanci da sauran matakan gina ƙasa keri ya gana da wakilan ƙungiyoyin yaƙi da cin hancin da rashawa da kuma wata tawagar 'yan mata da ke cikin shirin nan na musamman na kimiyya da fasaha da injiniya da kuma lissafi wanda ake kira stem a takaice a ofishin jakadancin amurka da ke abuja babban birnin ƙasar. mataimakin shugaban amurka joe biden ya ce fadar shugaban kasar amurka ta kudura aniyar sauraron duk wata shaidar da turkiya ta iya gabatarwa kafin ta yanke shawara ko za ta miƙa matan malamin addinin musuluncin nan mai suna fetula gulen ko a'a girgizar kasar nan da ta kada yankin tsakiyar kasar italiya jiya laraba ta halaka mutane 247 tare kuma da rauna ta wasu 360 a cewar cibiyar kare jama'a ta italiya a yau dinnan alhamis kasar pakistan ta ce ta buƙaci kasar burtaniya a hukumance ta ɗau mataki kan jagoran wata ƙungiyar siyasar pakistan wadda ke gudun hijira a burtaniya saboda haddasa mummunan tashin hankalin da ya faru a satin nan a karaci to a gaishe ka masu raron mu anan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asa idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim ka almasi da ya na gabatarwa sai salama abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau malam zubairu nisar fil hashin gumin nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum